Sulama Tibuka ya samu sama sama sai sama sama ya samu sama ya samu gindi ya samu gindi ya samu ya samu ile matiki za ka da wallahi matiki sile ya ka da matiki sile ya ka da ta yi haba ta kare sile matiki ya da aiki ne za a haba wallahi hagani aiki ya lalace an bamke wani hoto garab ga can an haɗe bisa gare na ga hoto garab hoto garab ya kwanta aiki ya lalace bai na abduga ya samu kayi ɗaya da rabi <laughs> lokaci ya kai na a huta Batisile, Monsieur Issa. Oui, oui, oui, oui, oui. Voilà la grande finale. Allez, Jamano. Daga Allez, Abdelkarim Mahmoud Go. Wallahi duka bari a ido. Supporter a yi a hankali muna tare da mutane. Wanda kowa kowa ashe kawa. Ya yi bashi.

sabuwa ce kowa mai hasara musa kowa na kallon gol kowa na kallon ne alhaji alkasun abdurrahman kas jirgi babba taka mota tare da delegation ta ta ma da state ce shugaban gobirawa shi ke amma na aza kudi shi ka guda alibu gobiri da jawo stars lokaci hankali shago da goho duma lalle kan duk shagogi na waɗanga hankali shago na shinkawa kawo ah, ne ah. shago aka ta shago a ah, to eh hankali au shago ai ki za hilala ta an samu kawa an samu kawa shago guda amma ba ta ɗauku ba kau limasin ne shagogi ah. shago shago shago ba shago guda ba aka mai da la'ilu eh? in da gabas gare mu eh akwai kan kura kawai! aiki za lalata la aiki ya dauki hanyar lalata yaro shi na cikin wani hali ah. sai wani na rantse da Allah aiki ya dauki hanyar lalata hankali la ila ilallahu ya kai wallahi sai da ya kai aiki ya lalace mai alhaji umaru ga ɗan kokowa nan na san dai irin 'yan shagogin gana masu biya maye 'yan kokowa irin gana 'yan yara masu ganin wani aka yi eh? wadda maka kawo hau eh, umaru aiki za a lalaca an yi mugu kamu umaru eh hankali umaru hankali za a yi tsarin kare za ta amma dai tsarin kare nan bai shiga da kyau ba lalle kai ga wani alama take eh aiki ya lalace an kashe shago guda an kashe ta nan tasiru ya samu suka amma fa ga alama ta banza ce wallahi hankali tasiru isiyaku musa hankali alhaji ah, abkak ah, la ah, ilaha illallah na rance da allah da kaɗan laye ta koma hawa hankali hankali Wa wabillahi lazi da kaɗan aiki ya lalace mata su wallahi kawo isiyaku musa shi na zo shi tasiru eh, ɗanye wallahi hankali ta to ya kai tashin hankali wallahi ta wasu da ya bushe ya bushe ya bushe da zai da shi da murtala eh, ba na zifi na ba na tabata mana abu misali dogon sale misali eh, eh dogon sale da sifi sunan shi kenan a'a ya an ce haka sai a yi da wancan karawa tanan tsakanin murtala abdu gajeren ramin shibika da shida dogon salai da kokowa birnin agadas ga tanan ta surmuke garin dogon sale ya tare wuri ne ya tare gida ne saboda murtala abdu san gajere na wanda ba shi barin kasa jiya ya kada shagon yakuba jiya na samu labarin jiya aiki lalace ma abdurrashid ya yi a sani bai yau ko shi bi ɗahonsa mai da la'ilu eh tau hakali la ilaha illallah aiki ya lalace ka gani ko ka gani yayi mai yayi mai hullar kwano wallahi ana ziri na rantsi da Allah irin kayan gane hullar kwano wallahi ana ana dogon sale zeri subhanallah wallahi ana dogon sale zeri wallahi bai bai ya sha kasa wallahi innahu min Suleiman. Bai ilu eh. Ina ga dan galadima su da tasiuna. Dan galadima shi da tasiuna. Shi tasiuna in gaido in gaido fura mutora. Wallahi. A gaskiya na. In gaido fura mutora. eh gaskiya kan ya dindelo wallahi haja umaru kowa ga tanan hilin bukoki a kip sai dai a yau yana da raganin kokowa yan kokowa ga alama inda aka ka goma sha sha wani abu gaskiya ga wanga lokaci to da kokowa ta za abin da ta zan nace da Allah Umaru ɗan kokowa ba su iya ci da kansu da kokon ga saboda kaman sun sa wani son kai eh, ciki lalle dukkan mutane nan eh, tsaye-tsaye. Eh, barkula ga bayan gabon to mayo ko si te dani si te gurga hau ah, ah, ai ah, kida hilala ta la ilaha illallah subhanallah oh. kai na nace da Allah da kadan taso ya zalunci da kadan taso ya zalunci sai aku Musa wallahi ka san so ba karamin azalimi ba ne hakali sai ku musa aiki hilala ta la ilaha allah aiki zai lalace subhanallah kai subhanallah na rantse da allah sai ku musa ya zo ya zalunci tasu'u mai tantamar ya ce ina ba mutunan an game wanga mai kwamsa da abba ya mu wani iri na kokowa tana tsakanin nazifi ibrahim da shi da isiyaku musa eh. sangam gashi nan ga hannuwa take suleiman dan maliki ya zaka a nan cikin wannan hili kokowa ta nan bukkoki maza ga sunan wallahi kokowa ta hadu kuma mai kashin kudi ya zo mai dala'ilu eh alhaji umaru wallahi isiyaku a sangam eh kasan doso tana shin shi haka mm, shi na cikin makunta na doso waɗanda doso da shi gaskiya na eh mm. majalailu gabar mu can yana wallahi majalailu alhaji amman aziz gajeren ramen shabika shi ma ga nan ya zo mm. mijin nana da aisha ni bayan kan sai majalailu eh isiyaku a sangam to in ganda na zibino haka ne mm, amma wallahi ni bai isiyaku amma eh, ga alama dosu agama agama ga alama wajen karfin nan mm. eh, ga kamun da ni gani shi isiyaku musa mm. jikin shi yana lahiya lau a ah, kula gwanda ba wallahi doki ga ta nan hankali hankali Maru. Ni ko ta Wallahi na ya daɗe da karhi ba. In da shi ko na ya walwale ashe. Eh. Haka duniya. haka ne haka ku wannan kokowa ga alama nazifi ya tare gida nai wallahi wallahi nazifin nan yana ba da kokari amma wurin sata dai an bai samu ba har yau wallahi ka san nazifi ba karamin barawo na ba wajen kokowa wani bai bai da lafiya da yau da dabara baya ga yau a cikin da kafuro hankali mm. aiki zai lalata la ilaha illallah la ilaha ya lalace na rantse da Allah Isiyaku Sangam ya kada Nazifi e Ibrahim hakka mai yau an yi lalata maza ga sunan sun haɗe amma ta su kai hankali kai hankali da shi da dan galadiman nan idan ya samu kawa kana ganin idanu ne kamar na je mage kasa na shiga dibi babu dama ga daukar kafa mati sile guga to ni bai tasiu a siyar da no boro mutum gina yanka sai ni bai ni bai ta da na san shi kam tun da ni bai a siyar da boro a gingina yanka sai haka ne ya dindino mm, in ga no ka kake ki boro ga to wallahi wallahi in ga no ka kake ki boro ga haka ne wallahi ina baka labarin kaya da ni kasawai kana nan eh ne zo ne ina a in gaya ma wallahi da kyan ni dala arba'in da kyan ni dala arba'in dan saboda haka kasuwanci umaru ba karamin ji na ba yana tahiya sosai kasuwanci mata 'yan kasuwa kamsar sun bi a hankali dan mutum bai samu ciniki ba an ka roƙar kuɗi gida aiki na lantarki taso da shi da ɗan ba ga tana ana ɗauki ba daɗi amma ta so ya hana ƙasa ɗan galadiba mati sule guga wallahi ni bai gurgawo kan gurgawo kan gurge zai gate in ga maka ta ta so so ya daɗe da ƙarfi gurgawo kan gurge zai gate nin kan kake zai wani an yo basar an yo yayi difa eh nin kan gaba ni mazai wannan maka kate ni kan basar ko kan banda kan banda basar ko Eh. kano ko wani da ko ko san ko ko si zai eh to no haka ne da bai hannu guda ba he to in ka ta hido ka an kai ma saran nan na yaro da ina kake wa to ai aka eh? ai ko ko bora bora ka hakoi da amma ka ta ga bai aran kan ma ko ka sarku a su burdun wo ya din no ha kowa ga tana hakali kai alama ma ma babu na wa ga kokowa na rantse da Allah babu alamun kayi gare ta kokowa ta za hannuwa kawai hannuwa ne ake ta rika ba mai alamun yanzu ya debo makai ne na gashi na kai ti sule in ka jewa ba ka zabura kai kuma ta so kana gudun ka taibe da gidan wani a kwashe ka dole ne haka ne ko kowa sai dai a wahal da yan kallo wallahi